فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون sai ƙobobin ayyukansu da suka kasance suna aikatawa suka sauka a kansu kuma azabar da suka kasance suna izgili da ita duk lokacin da aka tunatar da su dangane da ita ta mamaye su ta ko'ina